Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. An gwamza fada a yankin gabashin Donbass na kasar Ukraine yayin da dakarun Rasha da na Ukraine suka yi musayar wuta a jiya Asabar. Tun da farko makamai masu linzami na jiragen ruwa na kasar Rasha sun fashe a cikin birane da garuruwa da dama na Ukraine ciki har da lalata gine-ginen kwanan mutane. ma'aikata sun tsabtace yankin da ke tsakiyar birnin dnipro inda jami'ai suka ce an kashe mutane uku tare da jikata wasu goma sha biyar a harin makami mai linzamin in ji gwamna valentini reznashenko ta kafar telegram rundunar sojin saman ukraine ta ce ta kama wasu makamai masu linzami guda hudu da aka harba a birnin faɗan na baya-bayan nan na zuwa ne a daidai lokacin da ministan tsaron rasha ya umarci sojojinsa da ke yaki a ukraine da su kara ƙaimi a ayyukansu na soji An shirya shugaban Amurka Joe Biden zai komo birnin Washington a jiya Asabar bayan ya gana da shugabannin kasashen larabawa a birnin Jidda na ƙasar Saudi Arabia, inda ya bayyana manufofinsa game da ayyukan Amurka a yankin gabas da tsakiya don tunkarin Iran tare da ƙara tabbatar da tasirinta a gasar muhimman dabaru da kasashen China da Rasha. Amurka na saka hannun jari don gina kyakkyawar makoma a yankin. tare da haɗin gwiwan ku duka in ji biden a ciki wani jawabi da yi a taron gcc plus 3 taron shugabanni daga kasashen yankin gulf da suka hada da bahrain kuwait oman qatar saudi arabia haɗaɗɗiyar daular larabawa masar iraki da kuma jordan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc arewacin macedonia ta amince da shawarar faransa ta buɗe hanyar tattaunawa don shiga ƙungiyar tarayyar turai tare da shawo adawar bulgaria ƙuri'u 68 ne suka amince da kudirin a zauren majalisar dokoki mai wakilai 120 tare da haɗakar jam'iyyar masu ra'ayin gurguzu mai kujeru 61 inda ta samu goyon bayan ƙananan jam'iyyun kabilar albania 'yan majalisa masu adawa sun fice daga zauren majalisar suna kalubalanta da kuma kin amincewa da kada kuri'ar masu zanga-zanga sun sake taruwa a wajen majalisar kamar yadda suka saba yi kowace rana tsawon kwanaki goma amma dai zanga zangan ta ƙare cikin lumana karkashin shawarar da shugaban faransa emmanuel macron ya sanar a watan da ya gabata arewacin macedonia za ta yi alkawarin canza kundin tsarin mulkinta don amincewa da tsirarun 'yan ƙasar bulgaria da kare haƙƙin tsiraru da kuma kawar da kalaman kiyayya kamar yadda bulgaria da take mamba a ƙungiyar tarayyar turai tun shekarar 2007 ta buƙaci kimanin 'yan kasar hungary dubu ɗaya ne suka gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin prime minister victor orban a jiya asabar a cikin jerin kananan zanga-zangar da aka gudanar a wannan mako tun bayan da jam'iyyarsa ta fidesz ta yi wata dokar da ta ƙara haraji akan kananan kasuwanci orban mai ra'ayin kishin ƙasa yana fuskantar ƙalubale mafi girma tun bayan da ya karbi mulki a shekarar 2010 tare da hauhawan farashin kayayyaki a cikin shekaru 20 da suka gabata da durkushewar kudin kasar forint da darajarsa ya yi faduwa ta tarihi kana asusun tarayyar turai ya shiga rashin tabbas yayin da ake takaddama kan matsayin demokaradiyya a kasar yunkurin toshe wata gada da aka yi a budapest a ranar talata ya gaza kawar da amincewar wani kudirin gwamnati na kara haraji a kan dubun dubatan ƙananan kasuwanci wanda hakan ya yi fatali da suka daga ƙungiyoyin 'yan kasuwa da jam'iyyun adawa a ƙarshe wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani shingen binciken ababen hawa mai tazarar kilomita 70 daga bamako babban birnin kasar mali inda suka kashe mutane shida wata alamar da ke nuna karuwar rashin tsaro a kasar mali yayin da sojojin faransa ke janyewa da kasar da kuma takun saka tsakanin majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin sojan mali ma'aikatar tsaron mali ta wallafa a shafin facebook cewa ministan tsaro dawud ali muhammadin ya ziyarci garin zantigila inda aka kai harin a ranar juma'a labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa ne akan haɗin kan al'ummar Najeriya a gabanin zaben shekara 2023. Kuma za mu tashi ne a inda Sheikh Tajuddin Muhammad, wakilin Izalatu Bidi'a wai kamatu sunna yake bayani akan abin da mashabobin addinin musulunci guda hudu suka yi bayani akan hukuncin batanci. ga tajuddin dukkan malamai su ittifaki da maza ba imamu malik da maza ba imamu ambali da maza ba imamu shafi'i da maza ba imamu na abu anifa dattijon arziki shi kadai ne ma ya dan sassauta a cikin su har ya bambanta tsakanin wanda an musulmi da wanda ba musulmi ba wajen ukunci na batanci amma imamu na malik kai tsaye ya ce ku ji tsoron Allah duk inda aka yi batanci ga annabi hukuncin kisa imamu ahmad bin ambal shi ma ya tabbatar da aka. in dai batanci ga annabi hukuncinsa kisa ne idan an ka ji wannan aka yada wannan kowa zai tsorata zaman lafiya shine faɗa ba kowa in an taba annabi fa hukuncinsa kisa to zaman lafiya kowa zai ja baya amma in an ba mutane cikin jahilci ba su sani ba ba su sani ba sai a rinka samun fitina domin in wata ta zo ta yi wannan batanci da jahilci wancan umaru da abdullahi da kallamu su ba su san cikin jahilci take ba su ma cikin jahilci kuma sai su faɗa mace ita kuma jahila da jahilai duk sun haɗu da juna to da jahili da jahilai duk sun haɗu sai zo su rikitar da ku masu ilimi to wajibi ne irin wannan haramun ne a ce mutum ɗaya ya kuskure a ce za a gyara kuskure da kuskure haramun ne a shari'a kuskure guda biyu ba zai taɓa haɗuwa ba in wani ya yi ɓatanci bisa kuskure ko da gangai ma ya yi musulmi ne ko ba musulmi ba ne an ce a riƙe a kama a kai ga hukuma hukuma shine ke da iko na tabbatar da hukunci har sai an yi bincike akan abin da ya faru me ya assasa wannan magana me ya haddasa wannan abin da aka yi in ya cancanta a hukunta shi ko a hukunta ta hukuma za su yi in bai cancanta ba ma in za mai afuwa ne sun san abin da sun san ka'idodin da za su kawo mu kuma mabiyi mu yi biyayya ga shugabanni in babu biyayya ga shugabanni babu addini a bayan kasa domin kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyyati su kuma hukuma muna faɗa musu su ji tsoron Allah su ma hukuma da zarar an ce an rasa confidence akan hukuma to gari zai lalace shugabanni su zama masu adalci gwamnati su zama masu tsoron Allah duk abin da ya kamata a aje annun dama a aje annun dama abin da ya kamata a aji annon agu a aji annon agu hukuncin da ya kamata a tsina gaskiya a rinka yi wanda ya kamata a kama a ɓoye saboda zaman lafiya a kama a ɓoye domin samun zaman lafiya amma idan an ce gwamnati ba su damu ba babu hukunci na adalci ba a komai sai mutane su raina gwamnati sai abu ya lalace Allah ya kara zaunar da mu lafiya assalamu alaikum rahmatullah bari mika wa sayyadi alkasim yahaya ya wuri sakataren ansarul din attijaniya kafin a miƙa sauran 'yan uwa ke halartar wannan zaure sayyadi gare ka bari mu ji naka jawabin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sabi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin alhamdulillah an yi maganganu gehe daban-daban kuma sai mu ci Allah ya ƙara ilimi ya ƙara albarka musamman wannan zaure ba a farfajiyar nan ba na farko bane da suke kiran mu muna tattauna ababuwa sai dai kullum talikin da nake yi cewa ya kamata su kara faɗaɗa domin masu bin BOA suna da yawa to irin wannan abin ya kamata taron ya wuce irin mu ya zama taro ne wanda za a taro a yi ta tattauna kuma yanzu lokaci lokaci kamar yadda dan wame magana ya ce wannan wani makaranta ne wata jami'a ce ta ilmantarwa saboda haka in Allah da mun san za mu rinka wannan tattauna lokaci lokaci wata na ba sai su ba su din ma mu ma mu kira su maganan da aka yi ta fafaɗi kan abubuwan da suke ta faruwa musamman talikin da zan yi tun farko shine maganan tarbiyya shine aka yi ta yi wanda tarbiyya ya faru ne tun daga haihuwa da an yaro tarbiyya ake fara gane shi idan yaro tun lokacin yana kama maman eh, ya sha cije ta za ta nuna mishi cewa ba cizo ake ba sha ake yi idan kuma daga soyayya kai baba ka ce lokacin da aka yaro tun yana karami ka je ka zo fefe kihi ka sa aka yi mafe ka dura mishi ba a bashi nono ya sha ba ka ka cutar da shi baka tahi da shi ga tsari na rayuwa ba to saboda haka tarbiyya haka na yake farawa bancin tarbiyya kuma ya ci gaba wanda an yi maganganu da yawa kan shi ban san in daɗe kan tarbiyya shine magana ilmantarwa tarbiyya yana zuwa kafin ilmantarwa in ilimi ya tahi ya cika ya watsu kowa yana da ilimin komi ya ce ilimi ba hudud ba cewa musulunci ko kaza kamar yadda dan uwa ya ta magana ni kaina na yi makarantar kiristoci ban san iyaka ba malami na pasto belamana obunge na emirate har yanzu muna maganganu muna tattauna haka kasashe da yawa a europe wanda muka tattauna maganan theology da abubuwa da yawa na addini da kuma fahimtar addinai daban-daban muna mutunta juna muna son juna kuma muna girmama juna kuma har yanzu basu canza ne daga musulunci na ban canza su daga addinin da suke yi ba saboda haka ilimi ba matsayi mu je mu koyi ilimi na mas na injiniyar na addini na komai har kowa ya ilmantu da abin da al'umma yake bukata na sani da ilimi banci ilimi shine aka samar da sana'o'i kowa ya sana'a ta ilimin mu samu sana'a ta koyo horo shi ma mu samu sana'a bancin haka shine gwamnati za ta tabbata ta tabbatar da horo saboda haka idan ba wa'annan dukkan matakin da ka ketare horo ba zai tabbatu ba dole ne akwai hukunci ita ce gwamnati inuwa ce ta Allah duk wanda ya daidai a yi mishi wanda ya kure a mishi horo da hukunci ba za su tsaro ba sai an san tsarin rayuwar al'umma da menene hukunce hukuncen su da me ya tabbatar da su kowane mutane a san kalan menene damuwarsu kuma menene hukuncin su misali musulmi a gane menene tsarin addinin addinin musulunci menene shari'a addinin musulunci menene yake wajibi a gare su me yasa saboda yo kashi da yawa ban san ɗauki lamba na al'ummar najeriya musulmai ne a kirista a duba a gani menene a hannu cikin addinin kiristanci menene kuma ya dame su haka kuma a kabilu to irin wayannan dokoki idan suka zama su a cikin al'umma za mu samu abin da doka yake nuhin ya samar shine makasidin shar'i Abin da hukunci yake so shine hana laifi ba wanda ake son kai a kama hukunta ko a kama shi a boye ko a kama shi a yanke mishi hannu a a hana wannan lahin shi ake so to maganar da ake so ko a so ko a so a tsarin mu na musulunci zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaman musulunci sun yi magana ijtima'an wanda yake ba wanda ya jage gehe guda zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kashewa ne ko mutum ya tuba ko wasu malamai sun tabbatar da a kashe shi da tarbiyyantarwa kan sanin girman manzon Allah irin manyan littafai na ashifa kadi ya yi maganganu shehu islam ibn taimiya ya yi maganganu manya-manyan malaman malikiya wanda ke a nan nahiyar afirka shi ya hida mu da shi muke koyi su yi maganganu masu zurhi kan sanin darajar manzo Allah shin wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam shin ya sani shin bai sani ba shin musulmi ne shin ba musulmi ba ne akwai hukunci kuma duka hukunci ɗaya ne yanzu yaya za mu yi da al'ummar da bata san cewa ga wannan shari'a cikin musulunci ba ga kuma wannan cewa shine matsayin addinin musulunci idan ka duba cikin bible wanda ake cewa blasphemy ko slander ko ka zagi Allah ko ka zagi Annabi Isa alaihi salam ko kuma ka zagi Holy Spirit duk Bible ya rarraba su wurare daban-daban kuma duk laihi ne mai girma wanda suka ce laihin wannan laihi suka ce ai feloni ne ga kasa wannan laihi ya wuce feloni saboda feloni ana maka hukunci ne saboda ka zalunci kasa amma ga ka zalunci al'umma ne baki daya duk duniya ka zabi al'umma ne baki daya wasu ce kila ka zalunci al'umma musulmi ne shi yasa idan laihin Allah ya tabbata Allah na iya yahewa amma laihin al'umma Allah bai yahewa saboda zalunci ne saboda haka mutane kuma abin da nake so mu gane tabbatar da doka a 2007 na san hukuncin da aka bi a Kano wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi hukunci a ƙarshe kotu da aka bi aka bi da shaidu an yanke mishi hukuncin shekara uku bancin shekara uku aka yi appeal kuma hukuncin ya sauka banci haka nan mu din nan da kanmu da agaji akwai wanda aka taba yi a Kano wanda yake musulmi ne mu muka kama shi da kanmu aka ɗauke shi tun daga nan hukuma gaba ɗaya tun daga police ko ba su yadda su anshe shi ba sai da muka yi manaja aka shi haka Kano aka sa ga hizba yanzu haka ba hukuncin da muka tabbatar an tabbatar mai da shi a ka'idan fikihu idan hukunci ya ki tabbatuwa hukunci ya ki tabbatuwa kamar mace mijinta ya saba mata a saba mata kuma ya zama duk sharaɗi na sakin aure ya tabbata a sake ta aka kiya ba samu alƙalin da zai tabbatar da sakin ba tana iya sakin kanta to abin da muke fama da shi kenan ga Najeriya muke gurin ka akai kuma ba za mu idan ba za mu zo mu gaya ma mu gaskiya ba zai faru domin wayanda suke zaune nan ba za su iya kimanta yawan musulman Najeriya ba idan kai ka ce ma shi kai yayi wancan ba zai iya hana nashi kai yayi ba to mu zo mu gaya mu kanmu gaskiya mu yi dokokin da za su hana wannan kurakuran domin idan gwamnati ba ta yi ba lokacin da wannan ya zagi annabi mu muna shiga wani hali musamman mu sufaye in aka taba ba annabi mun shiga wannan halin komi muna iya yi komi saboda annabi yana ruhin mu ne za mu ji jikin mu ya wani abin da ke cikin jikin mu duk zai harraka ya motsa so a wannan lokacin ga shari'a ma mutum ana ɗauke mishi hukuncin shari'a ne saboda haka dole ne a tsaya a ilmantar aibin zagin duk wani mai daraja tun ma shugabannin addinai cikin addinin musulunci yau za a hau wuri a zaɓi manyan manyan shehunan musulunci wasu suna najeriya wasu ba su najeriya a kasashen waje ana girmama su amma nan gida ne zaka ji an zage su gwamnati ta yi shiru sai a ce mutum na da yanci a cikin kiristanci ne zaka jiyo an wani duk yana da ra'ayi daban da wani ya hau ya zage wani a Najeriya kaɗai muke gani duniya ba inda ba mu shiga da sunan da'awa saboda haka dole sai gwamnati ta yi tsari na cewa ta girmama dukkan addinai ta girmama dukkan shagabanni balle manzanni balle littattafai kuma cewa akwai tsari akwai hukunci mai girma ga duk wanda ya aikata wannan ko mutum ya ga an yi daya ya an yi biyu duk wanda ya ya ga ana hukunta wannan hukuncin to da kadai ne mu samu zaman lafiya koyo da nake magana haka aka ce wani maganganu haka suka tashi a Maiduguri haka kwanaki aka ce maganganu kullum mutane sannan kuma abinda ma zaka tambaya shine yanzu wadda te wannan aiki saboda Allah duk mu masu hankali mun san ba karantarwan kiristanci ba ne ba wani addini da zai ce ka kalli shugaban addini ka zage shi irin zagin nan wanda mu irin wannan bamu ma iya ji babu wani tarbiyya mutumin gida ba ko yayanka ba za ka iya ka zage shi ba a tarbiyyar da muka taso kan shi in tarbiyya muke magana sannan ba addinin duniya yau da zai ce ka zagi na gabar gare ka balle mutum da baka rayu da shi ba baka san shi ba ba shi ya tura abin da ake magana ba an tura cikin group baka san shi ba baka rayu da shi ba a ce ka kama sunan mutum wanda kaga miliyoyin mutane suna ganin girman shi ka zage shi so wannan ya wuce tunanin hankali kuma ya wuce ma ina muka samu wannan shi yasa dole mutane su ta sake sake su ce waɗanda ke wannan halan sa su ake yi wasu ke sa su su ji daɗin cewa an yi kaza an yi kaza ko kuma ana so a haddasa wani abu ne cikin al'umma saboda zaune lahiya lau mutum ba zai kama sunan mutane masu daraja duk mutumin da musulmin da zai ɗauki wani abu na batanci ya sa ga wani annabi ba ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ba mu kiran shi musulmi to haka kuma ga kiristanci mun yi mu'amala kala kala da su so saboda haka jahilai ne na addini jahilai ne na zamantakewa jahilai ne na humanity na mutuntaka jahilai ne akwai wani abu da ke yawo cikin social media shine wani hoto aka ɗauka na wani lokacin da aka yakin duniya yana ganin na biyu ne a japan to wannan sai aka kashe kanin shi karami da aka kashe sai goye kanin da ya goye kaina ta tare da shi sojojin da suke kashin kuma sai ya bi ta wurin su wani soja sai a takin din shi yace ka sauke wannan da ya ga yaro karami ne yace ka sauke wannan nauyin kai ta gudu sai ce no he is my brother he is no heavy sai soja ya kama kuka saboda ya dangantu baya jin nauyin daukan dan uwan nashi ya gudu to saboda sai haka sai mun ji duka junanmu we are not heavy tsakanin musulmai tsakanin kirista tsakanin yan uwa sannan mu zauna idan ba za mu iya gaya mu kanmu gaskiya ba mu girmama junanmu mu tsaya tsakani da Allah hukumar mu ta samu ma ta samu al'umma mazauni idan abin da ya dame mu kawai mulki da aran gaba da dukiyan al'umma da yawaita wa'azi ba tsoron Allah cikin mutane malamai kowa yana kallon me ya samu ya ci su kuma shagabannin siyasa da sauransu suna kallon me ya samu suka ci ba su ganin yowa ne ya wuce gobe yo ina shagabannin najeriya ina shagabannin siyasan ina shagabannin malaman ina shagabannin addini duk sun koma ga allah so wannan yanzu ba mu jin wannan makarantar da karatu yau cikin al'umma ba ta dame mu ba abin da ya damu mu abin da muka ci muka tara muka auri mata muka yi jima'i muka kwanta mun zubar da rayuwa tsarkakakka rayuwa mai tsarki wanda zaka rayuwa dan uwanka yana son ka kana son shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a madina ya samu yahuda sun yi rayuwa mai kyau saboda shawon abun suka wasu suka shiga musulunci wasu ba shiga bai tilasta musu ba tunda aka yi fatahun makkata aka bude makka babu tilastawa ga addini annabi ya ce wanda zai musulunci wanda bai musulunci ya zauna cikin mu saboda haka ba inda ka samu tilasta ma wani yoyi addinin musulunci shi yasa shehu mai ke cewa da annabi al-hashimi dara magaza bala sadda udwana warar da dalala annabi sallallahu alaihi wasallam bai yaƙi kowa ba kuma bai ki kowa ba abin da ya yi an ce kai ya musulunci ce sai ya yi addinin kuma ya bata ya kawar da masu bata saboda ya addinin shi idan za ka addinin ka lahiya idan za a baka ka zauna lahiya idan za a kiyaye mutuncinka da jininka da dukiyanka da al'ummanka to musulmi ba abin da zai yi sai ya shiru ya biyayya saboda haka muna kira ga gwamnati muna kira ga al'umma muna kira kuma ga mu wurin tarbiyya ga dukkan al'umma cewa mu gyara tarbiyya mutane mu ji tsoron Allah mu yi ilimi amma mu yi ilimi na jin tsoron Allah sannan kuma muna kira ga dukkan al'umma cewa lalle mu daidaita sahu kan wayannan da muke faruwa da su muna godiya ga wannan zauri Allah saka da alheri eh, sayyidi alkasim yahaya ya wuri wanda sakataren kungiyar dina tijjaniya wacce ita ce babbar kungiyar tijjaniya da shi kansa shehu ibrahim inyas ya rubuta takarda da kansa ya kafa sannan kuma khalifa sarki muhammadu sunusi shine shugaban wannan tafiyar insha Allah yanzu za mu shiga zaure gaba daya mun gama da babban teburi a fara da dodo oroji da zai ba mu tarihin zaman manya irin su sadauna da yadda suka yi zaman su da shi asalin mutumin sokoto ne kuma ya san wannan tarihi ya wato wato muna da minti ina jin da minti biyar muka ce amma yanzu gaskiya na ga lokaci ya fara a'a tsakani da Allah kowa zai yi magana amma mu rage abu zuwa minti uku uku za a zaga kowa wanda zai yi magana za a bi ɗaya bayan ɗaya idan kuma akwai wata tambaya in tambaya mutum zai yi ah, sai yi wa ɗaya daga cikin duk jawaban nan da aka yi za a iya tambaya ga ɗaya daga cikin manyan bakinmu duk wanda yake da tambaya ko an faɗi wani abu da bai fahimta ba to zai iya tambayar ko shi rabarin mobile way ko shi sheik nure ne a shafa ko hajja mariya ba ko shi rabarin david tasa na gwagwalada ko shi sheik tajuddin ko malam alkasim yahaya duk kowa wanda ya ji wani abu wanda zai tambaya shi yasa ake amfani da alkalami yana rubuta irin waɗannan abubuwa na taro saboda kar a manta. Yadda wannan shirin ya kawo jiki kenan a yau da fatan an fahimci abin da malamai suka yi ta fashin baki akan hujjar haɗin kan al'ummar Najeriya a gabanin zaben shekara dubu biyu da da ashirin uku. A kasance tare da mu makon gobe domin jin ci gaban shirin. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka tare da abokan aiki na da suka taimaka wajen haɗa wannan shirin. Sai Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda. Mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. To ga wani malami kuma shi ma yanzu haka duk da dai ana ruwa kamar da bakin kwarya muke wannan hira yanzu haka. Ah, malam ko za ka dan matso haka kada ruwa ya ji kaka ko za ka gabatar da kanka. Ni eh, suna na Saminu Salisu. To Malam zabi kai mutumin wani gari ne? Ni mutumin faskare ne. a Katsina. Faskare jihar Katsina kenan. Eh, local Gambaya. To yanzu na ga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka fiyo wata ko? Eh, ah, to yanzu wannan fiyo wata malam nawa ake sai da fiyo wata? Naira ashirin a yanzu. Kowane kwaya ɗaya ko ledar gaba ɗaya? Kwaya ɗaya. Ana sai ledar gaba ɗaya a ɗari biyu. Amma shekarun bayan ni na san cewa kama ana sai da wannan abu naira goma ne. Ya aka yi ta yi shingoron zabi haka. Yanayin rayuwa ne. komai lokaci ya canza shi ya kawo haka yanzu malam ka kwashe kamar shekaru nawa a wannan gari na abuja gaskiya na tun 2002 da ke zuwa nan 2002 kwarai kuwa kusan shekarun kafa yanzu ashirin kenan a garin ina zuwa yana dawowa in je gida in dawo ne zuwa lokaci zuwa lokaci haka to tun da kake zuwa waɗanda a cikin waɗannan shekaru ashirin dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi gaskiya kamin wannan na fara sai da rake a nan garki Eh, a shekarun baya din kamin na koma wannan ok kamar kai shekara nawa kana sana'ar rake din na shekara uku yanzu kenan dai da yanzu da ka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba to ka san komai na rayuwa haka yake mara baya kasancewa amma su samu ne samu wadda tafi wannan gaskiya insha Allah wanda ya wannan din zai zo insha eh, to malam kaman zaman rayuwa irin ta wannan birni na Abuja zama ne mai wahalan gaske ah, eh, za ga kaman matsalar gurin zama da abinci kaman a ina kake da zama ne ina nan gaki a nan transformer garki transformer a nan kake da zama eh. to kana ka kama haya ne kana zaune ne a gidan haya ne ko ko yaya eh, mun kama daki da yanzu ku nawa mu biyar ku biyar da kuka kama kowa yana hada ana hada ba kamar kuna biya a wata ne ko shekara duk wata zama ba dubu goma haka kowa zai biya naira dubu biyu kenan a watan ba to amma malam yanzu wannan sana'a da kake yi ta ruwa kana samun kamar nawa a rana gaskiya alhamdulillah yawakin gwargwado ana samu dubu biyu ɗaya da ɗari biyar naira dubu amma na lokacin zafi ne ana iya fi haka na yanzu lokacin damuna ne kana samun dubu ɗaya wacce ran ba ka samun dubu ɗaya da ma a nan da damuna da ake cikin yanzu To malamin yana da iyali kuwa? Gaskiya da iyali, ina da mata ɗaya da ya biyu. ayan ka biyu, mata ɗaya ya biyu. Ya biyu. A ah, masha Allah, Allah ya raya su. Amin ne To ka ah, suna su ma nan a garin Abuja ne tare da kai? Suna faskari local government. Wacan Katsina, ka eh. Katsina. Eh. To kana ɗaukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka je can ganin gida? Yana in wata biyu, wata uku haka. Sai na koma. Kana wata biyu, wata uku. Eh. Kamun ka je ganin gida. Kwarai kuwa. malam yaya maganar eh, karatu fa karatu an koi karatu an yi karatu boko na yi karatu boko da islamiyya bani ban taba ba gaskiya domin ma ina secondary na karatu da tsaya na kai aji biyar ka kai aji biyar na babba secondary nan karatu na tsaya mu wallahi eh, to amma menene dalilin da yasa malam ka dakatar da karatu wallahi yanayi na rayuwa ne yanzu haka ina son inda samu tallafin ma zan koma cikin karatu to yadda yanzu na ga abubuwan suna tafiya idan Allah ya kawo maka wada wadata kenan kana sa ran gobe za ka sake koma makaranta ka ci gaba sosai kuwa sosai wallahi ina farin ciki ko gobe ma ya samu dama Allah zai koma domin ilimi ne shiga shi zaman duniya ko ba haka ba To amma shekarun da ba shekarun baya baka fahimci wannan karin magana da ake faɗa ba wanda yanzu kai? Wallahi na fahimta saboda ne rayuwa ne kawai don a lokacin muna cin karatu ne sai lokacin wanda abu ya faru na wanda kashe-kashe da ake hali yanzu. wallahi to shikenan malam to mun gode kwarai Allah ya taimaka na gode Allah ya saka alai Allah ya taimake ku amin shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale lafiya ubangiji lafiya uban girma kai nake mulki zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi shafin roko na ziljada da hasbi ba nisansa ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da zirbi lafiya uban girma kai nake wa bege ma daɗawa wa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin ƙasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe banguri in sara arzikin halittu dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai dai sai da kai na yantu kai na bawa komai na gashi na mutuntu shugaba komai ya kai ma aiki duk cikin halittu kabuwa ya aiki jaki bakan gizansa daukai ne bai gamo da saki shi ya bai wa yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa nauki rarraba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bishi ya kare kai ko ba iyaka an sai da salsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege da kwatankwacin irinka dukan faɗin da ba kai ma to kira shi hauka yaudara ta tare gun wanda bai faɗinka kai ilahu ya yi raki yaran da za ka sauka kai ne ilahu ya yi zagi lokacin tabaka don kai ilahu ya yi tifa dan kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi duk wajen da zaka kai ne ilahu ya rantse ba shi irinka kai ne ɗayansa kwallon kwal wanda bai da tamka gafara igyo zariya in fada da burga waye cikin halitta kan baya gyara riga dukkan fadin da ba shi ba wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abu da ya har hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri kuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.